الحمد لله رب العالمين والآقبة للمتقين ولا أدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله واصحابه والتابعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد ينقوى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna yi wa Allah tabaraka wa ta'ala godiya mai girma da ɗaukaka wanda cikin amincewarsa da yardarsa ya kaddari haɗuwarmu cikin wannan masallaci inda muke ɗaukan darasin masallaci a kowane yammaci na talata a cikin wannan littafi sharhu sunna na imam albarbahari rahimahullah yau cikin yardar Allah za mu tashi ne a farkon shafi na ishirin da biyar wanda kuma shi ne darasinmu ko zamanmu na bakwai ina fatan dai ba yi kuskure ba haka ne to yau muna sha bakwai ne ko sha shida ga watan sha shida ko ga watan shawwal shekarun hijira dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da takwas muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya datar da mu ya saita harshenmu abinda za mu faɗi ya dace da kitabu wa sunna Allah muke roƙo ya sa wannan aiki yardajje ne a wajensa Allah ya sa ikilasi a cikin ayyukanmu ya sa mu cikin bayansa amintattu قال المؤلف رحمه الله تعالى وقال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه لا أذر لأهد في ضلالة ركبها حسبها هدى ولا في هدى تركه حسبه ضلالا فقد بينت الأمور وثبتت الحجة وانقطع الأذر مولف للتاف البربهارية وقال عمر بن الخطاب عمر بن الخطاب radiyallahu anhu khalifa na manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na biyu bayan abubakar siddiq radiyallahu anhu ya ainihin koma ga Allah shine ya zama khalifa na biyu shi Umar ibn al-Khattab yake cewa la udhura li ahadin fi dalalatin rakibaha hasibaha hudan babu wani uzuri ga wani mutum ɗaya da yake haye a kan ɓata amma a zato zato kawai yake yi wannan ɓatan wai shirya ne to kar ya yi tsammani idan ya je lahira hakan zai zame masa uzuri don ba hujja ba ne ka je ka ce wa Allah ai Ubangiji ina tsammanin da haka ne da na yi tsammanin shirya ce shi ya sa na tsaya a kai wannan ba uzuri bane in ji Umar ibn al-Khattab la uzura li ahadin babu wani uzuri ga wani mutum daya fi dalalatin rakibaha a cikin wata bata da ya hau yana yi hasibaha hudan da yake tsammanin wai shiriya ne ka san wani akan zato yake ibadarsa shi ba zai tsaya ya yi bincike ya yi karatu ya gane wannan daga Allah ne wannan daga manzon Allah ne wannan kuma bid'a ne shi ba ruwansa shi in dai an gaya mar kawai sai ya ce haka ne ina tsammanin haka ne to in ya je lahira ba hujja ba ce ka cewa Allah aini na yi tsammanin haka ne wala fi hudan haka nan kuma baka da uzuri akan wata shiriya tarakahu da mutum ya bari hasibahu balala yana tsammanin bata ne da yawa za a danka maka ayar qur'ani a fassare a kawo maka hujja a hadisin manzon Allah a fassare sai ka ce sam wannan ɓadda ni kuke so ku yi shi zato yake yi wancan ainihin harigidon da aka koya masa yana tsammani shine daidai wannan shiriyar kuma yana tsammanin ita ce bata to ba zai kai wa Allah wannan dalilin ba kuma ya samu tsira ba za ka je wa Allah cewa wallahi Allah na yi tsammanin da wannan abun da muke yi daidai ne ashe ba haka bane to na gane to ganewar ba ta da amfani wallahi wayannan mutane da ne ta zagin su da na dauka abun da suke yi bata ne ashe shi ne daidai to yanzu na gane wannan ma ba uzuri ba ne wannan ita ce jumla a dunkule da umar ibn al-khattab ya ba da gudunmawarta. la uzura li adin fi dalalatin rakibaha hasibaha hudan wala fi hudan tarakaha hasibaha balala faqad buyyinatil umur yanzu aiki da zato ko tsammani ya wuce don me buyyinatil umuru duk wasu al'amurra an riga an bayyana su wa hujjatu hujja ta riga ta bayyana wan qata al uzuru duk wani uzuri na ina tsammani an yanke shi tun daga qur'ani ba a badda shi ba ba a fatar da shi ba ba a jirkita shi ba ba a dauke shi ba ga hadisan manzon Allah ingantattu ba a dauke su ba babu yanda za a yi kuma ka zo ka je wa Allah da wani abu ka ce na yi tsammanin haka ne to me yasa ba za ka gwada shi da kitabu ba me yasa kai ba za ka gwada abunka da sunna ba in kaga ya saba wa qur'ani ya saba wa sunna ka bari sai kawai ka rike abu kana yi akan tsammani to yau tsammani ba zai yi aiki a nan ba Allah ya kare mu yana da kyau mu kula da wannan gabar da kyau duk abin da za ka yi ka tsaya ka yi bincike sosai ka yi karatu ka tabbatar da abin da kake kai yana da asali a Qur'ani abin da kake kai yana da asali a cikin sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kada ganin waɗansu jama'a masu yawa ko manyan mutane da daddu suna yin abu wai ka ce ina tsammani tun da kaga suwa ne suna yi ina ganin daidai ne ka kutsa kai kawai kai nutso ciki bincika duk girman mutum da rawaninsa in dai abin da yake ya saba wa kitabu ya saba wa sunna in ka bi shi ka shiga uku kuma duk lalacewar mutum da karancinsa da rena shi da ake yi in dai abin da yake kai ya dace da kitabu da sunna to shine daidai bi shi shine abun lura asharhu قول عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه لا أذر لأحد wannan kalma ta la li'adin, li adin li Allah bayyana al wa fassalahu fil qur'ani was sunna. abin da yasa yace ba wani uzuri da zaka je wa Allah da shi cewa na yi tsammani wallahi tunda naga suwa ne suwa ne haka ka ba zaka je ana kafa hujja duk ya fi malaman nan ne su sun fi suwa ne da wani ne su sun fi kaza sun fi kaza ne to ai ba wai su ne suka fi wane da wane ba Allah da manzon Allah ne suka fi wane da wane tunda Allah da manzon Allah ne ce ga yanda za a yi Qur'ani manzon Allah ya fassara shi da hadisansa kuma aka ce ka bi maganar Allah ka bi maganar manzon Allah kai kuma kana kawo maganar wane da wane in an ce Allah da manzon Allah kuma akwai wani wane ne ai maganar wane ta kare kuma komi girmansa komi matsayinsa kuwa wane kam ana duba maganarsa ne lokacin da ya kira ka zuwa ga kitabu ya kira ka zuwa ga sunna lokacin da bayanansa suka dace da alkur'ani lokacin da bayanansa suka dace da sunnar manzon Allah to a lokacin ya zama cikakken wani a lokacin ne ya zama wani abun bi kuma ba shine aka bi ba abin da ya faɗi saboda abin da ya faɗi ya dace da qur'ani ya dace da sunna to anan in an bi shi an bi Allah an bi manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to amma matukar wane nan da abun da ya kawo shi kansa da abin da ya kawo din in sun saba wa Qur'ani da hadisi ba a duba girman shi kawai ya zama babu ya fadi ya fadi warwas in akwai inda ya fadi daidai sai a amfani da ran nan ya fadi gaskiya yau kuma yayi kuskure an gane wannan yauwa kada kuma mutum idan yana faɗin abu duk inda ya faɗi gaskiya ma kuma daga baya a ce kai shirme ne ba haka bane gaskiya ko daga bakin waye ta fita gaskiyar ce a rannan randa kuma ya kauce ya kawo son rai rannan kuma ya yi son rai rannan sai a bar mar kayansa ba a masa biyayya a ko'ina ba wai ko'ina ne ake bin mutum ba sai randa ya dace da Ƙur'ani, randa ya dace da sunna randa ya dace da umarnin Allah da na manzon Allah rannan za a bi umarninsa ran da haninsa ya dace da na Allah da na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam rannan ne za a bi haninsa an fahimci wannan ko to amma duk inda aka samu ya kauce rannan sai a gyale masa ko waye? an fahimta a masa da'a inda yi wa Allah da'a da manzon Allah a saba masa inda ya saba wa Allah da manzon Allah an fahimci abun la uzura li adin anna Allah bayyana al don Allah ya riga ya bayyana gaskiya ga ta nan yanzu kam kamar rana lokacin da ta zo sha biyu akwai wanda ba zai ganta ba ko jariri aka kwantar aka rairen zai ganta ko lokacin da ta zo tsakiya akwai wanda ba zai ganta ba lokacin tana azhar dinta akwai wanda ba zai ganta ba to haka gaskiya take yanzu sai dai mutum ya ki gaskiyar kawai don me bai Allah subhanahu wataala ya bayyana ta wa fassalahu ya kuma rarrabe ta domin alhaqu anan shi a tigar namiji shi larabci ya kawo ta anan ko aka ce bayyanahu fassalahu mu kuma yace bayyana ta ya rarrabe ta kaga mu sai a Hausa gaskiya mace ce a larabci kuma alhaqu gaskiya ne mu kuma gaskiyaa ce an fahimta ko wataƙila ga an ce fassalahu e ya ta gaskiyar an fahimci wannan fil qur'ani wa sunna gashi nan filla filla a cikin qur'ani gashi nan filla filla a cikin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi sai dai mutum ya kawai kuma waɗanda suka gi gaskiyar su ba binciken qur'ani ba sa binciken sunna kuma ba sa ɗora ɗalibansu almajiransu a kan kitabu wa sunna sai dai a ita ta ɗora musu waƙe-waƙe ba za a koya musu yadda alkur'ani yake a sanar da su fassarori na magabata na ƙwarai irin fassarorin sahabbai ba ba za a ba su hadisai a karantar da su tarihin rayuwar sahabbai ba mm, sai a ba su tarihin waɗansu ‘yan yau-yau a yi ta ba su falala a yi ta ba su ainihin karamomi karamomi karamomi fa'idodi falala wayanda la asala laha to yaushe mutum zai gane gaskiya sai ya dauka yayi tai yana tsammanin daidai ne ya hasibuna annahum yuhsinuna sun'a sai su yi tsammanin kyautata aiki ma suke yi su bayan ma suna yin na mutane har estira aka ba su su wannan fa yanzu matsayinsu ma daban ne in an je lahira saboda suna wurudi kaza suna ainihin lazumi iri kaza suna kaza suna kaza to shin a duba a gani rayuwar manzon Allah haka yayi sahabban manzon Allah haka suka yi haka Allah ya ce a yi a akwai hadisai da suka koyar ayi haka Eh to shi kenan lalle sun dace idan kuma suka zo sabanin haka ne ba to lalle ko shakka babu abin da suke kansa ya zama kage ya zama bid'a ya zama farau dan yauyau ya saba wa addinin dauri an fahimci wannan Allah ya satar da mu don haka Allah ya bayyana mana gaskiya fil qur'ani a cikin littafin qur'ani was sunna da kuma sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam fala uzra li adin don haka fala uzura li adin hina izin fi balalatin babu wani mutum ɗaya yanzu da zai kawo uzuri game da wata ɓata da yake kanta li'anna tafsira ja'a min qibalihi in dai bai yi daidai ba bai iso inda manzon Allah ya isar da shi ba bai iso inda Allah ya ya iso ba bai iso matakin da sahabban manzon Allah suka rayu a kai ba to wannan takaitawar fa a kansa za ta ƙare kar ya yi tsammanin akwai uzuri li'anna taqsira ja'a min qibali wannan takaitawan nakasawan ya zo ta gefen kansa ne ba Allah ne ya ce yayi ba ba kuma umarnin manzon Allah bane haisu lam yabhas anil haqqi me yasa ya ki ya tsaya bincike gaskiya an gaya mar kawai shi nan sai yayi ta bi kaga idan da yana binciken gaskiya ba zai takaita akan wannan zaton ba to amma tun tunda baya bincike shi kawai in an ce tsaya a nan sai ya tsaya hasili ma an kange shi an ce kada ka yadda ka shaurari kowa kar ka je gun kowa sai wanda yake da irin wannan ra'ayin namu in dai mutum ka ji labarin baya kan irin ra'ayin mutu ko ziyara karka kai masa to wannan ba a so ka gane ne kai kai daga ji ka san akwai kisan mummuke a wurin in haka ake so a sake ka mana ka kai amfani da hankalinka ka je ka shaurari duk abin da za ka ji ka shaurara hankalinka zai baka inda gaskiya take ai to sai a ce maka in dai ba irin wannan ra'ayin ba ne to kada ka kuskura ka shaurari mutum ma don in ka shaurare shi wai zai ɓadda kai to a nan ne sai ka rayu a kan bata kana tsammanin shiriya ce sai ka ƙyamaci shiriya kana tsammanin ɓata ne to kaga kuma ba a na Umar yace kuma in ka je lahira ba uzuri don me don Allah ya riga ya bayyana kuma ya ce ka bincika ka gane gaskiyar tun daga Qur'ani ga hadisai kai kuma dai ka taƙaita kawai akan karantarwar da aka ɗora ka akan ta ta farko ta bidiyoyi ba za ka yarda ma ka je inda ake fassara Qur'ani ba ba za ka yarda ka je inda ake binciken hadisan manzon Allah ana bayani a kansu ba to yaushe za ka gane to wannan ka takaita wa kanka da kanka tunda ka tsare kanka a guri daya ka bai kanka ba ka je ka yi bincike ba shi yasa yace haisu lam yabhas anil haqqi ta yanda shi ɗin yake zuwa ya binciken inda gaskiya take Walamyas yas'al ahlal ilmi ƙizuwa zuwa ya tambayi malamai malamai waɗanda suke karantar da ilimin Allah da ya saukar a ƙur'ani, ilimin da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya gadarwa malumma na sunna domin annabi sallallahu alaihi wa sallam shine yace al ulama'u warasatul anbiya'i malamai sune suke gadon annabawansu malaman wannan al'umma sun gaji annabi Muhammad ne sallallahu alaihi wasallam li'anna al'anbiya lam yuwarrasu dinaran wala dirhaman Kar ka ji an ce malamai sun gaji annabawa kai tsammanin kuɗi suka gada dinari da azurfa mm ba su gadar da dinari da azurfa ba me suka gadar inna ma warrasu ilma ilimi suka gadar in dai har kai magajin manzon Allah ne to iliminka a same shi daga kitabu was sunna ne to wannan shi ake kira malami malamin da yake karantar da kitabu was sunna to shi ya gaji annabi don annabi ya bar duniya ba a komi sai kitabu was sunna shi ya bari gado to kai kuma baka zuwa gurin malamai waɗanda suka gaji annabcin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lam yas'al bai tambaya ahalal ilmi ma'abota ilimi ko faddalalu ja'a min qibalihi don haka yanzu in ya tafka bata ko ya rungumi bata daga wani to wannan daga kansa ne ba yanda za a ce ilimi ne ya ɓadda shi shi ya ɓadda kansa ya binciki inda ilimin ƙwarai yake mana ai shi yaki don yana da ‘yanci yau in kace na ki zan je in ji zan je in karanto ba mai sa maka sarka to don haka kai kaki to a lahira baka da uzuri ka ce suwa ne suwa ne wallahi su suka hana mu ai ga ayoyi nan za ku je ku yi ta faɗi kuma bai da amfani Allah ya sa ba ma ciki fa huwa allazi shi ne yayi yi sakacinsa da kansa sakacin daga kansa ne ba wanda ya jawo masa duk mutumin da ya tsaya bai nemi ilimin ƙur'ani ba bai nemi ilimin sunna ba bai tsaya akan karantarwar sahabban manzon Allah ba ya saba wa salafu salihu a imma managarta ba to wallahi yayi wa kansa sakaci ba hujjar da zai baiwa Allah ranar gobe Allah ka tsare mu qauluhu hasibaha huda da yace la udura li ahadin fi balalatin rakibaha hasibaha huda babu uzuri ga mutumin da ya hau kan bata yana ta su kwana kan bata yana tsammanin shiriya ce to ba baya da wani uzuri hasibaha huda fihi bayanu anan ana nuna mana akwai bayani wane bayani ne fihi bayanu bayanu anna zanna ana bayyana mana cewa shi zato la yughni min al-haqqi shay'an bai wadatarwa a ce har ai zato ya ishe ka ko ka bar gaskiya ma ba damuwa tunda kana tsammanin wannan abun haka ne ai don duk mutumin da aka ce masa qur'ani ya san nan kam ai ba zato ba tantama ko aka ce maganar manzon Allah akwai shakka akwai tantama to nan ne alhaqu ta dunkulu maganar Allah maganar manzon Allah duk wanda aka ce masa mai gaskiya sai da yayi koyi da waɗannan biyun kafin ya zama mai gaskiya babu mutumin da za a kira shi ya faɗi gaskiya matukar abin da ya faɗi ya saba wa Qur'ani ya saba wa hadisi bayan da za a ya zama mai gaskiya mai ƙarya sunan shi amma duk lokacin da ka faɗi magana ta dace da kitabu ta dace da sunna to anan ne ake ce maka mai gaskiya to kai kuma sai ka rikiza zato ka riki tsammani zai wadatar da kai barin wayannan to la yughni azzan zato la yughni anil haqq baya wadatarwa a ce kai kam tunda dai an ce kai kaza kai kaza kai kam kai ta ka ɗauka haka ne kawai ba sai ka zaya ka bi kitabu wa sunna ba zai wadatar da kai anil haqqi barin waccan gaskiyar wallahi ba zai wadatar da kai ba dole sai ka wannan gaskiyar in ba kai yi gaskiya ba ranar tashin alkiyama ba ka da uzuri azanna la yughni min alhaqqi shay'a wallahu jalla wa ala yaqulu Allah mai girma da ɗaukaka yana cewa wa innahum su irin wa'annan shaytanu yan bidi'a malamai masu amfani da bayin Allah su gina kansu su rusa muku rayuwar duniya da ta lahira don su gina rayuwarsu ta duniya wanda dama su sun sallama ba sa bukatar lahira su dai bukatar su dama su samu matsayi a duniya to su ga halinsu ga irin yanayinsu wa innahum la hum! su ne suke kange mutane anis sabili su hana su fahimtar hanyar Allah su sa wa mutane kafon zuƙa kul ina muka kashe di kul za su ɓadda ku kul kar ku yadda kul kaza kaza kullum suna hana mutane gane ƙur'ani su gane sunnar manzon Allah wa ya sabuna annahum mutaduna su kuma wayannan suna tsammanin masu shiryarwa ne suna tsammanin shiryayyu ne suna zaton shirye suke masu shiryarwa ne sai su yi ta yi har ma ya zama na in ya biyo layi Allah Allah yake ya kauce Allah ya sauƙaƙe malaman bidiya Allah ya kare mu wai ɗazu wa'yansu bayin Allah sun zo duba wani bayan bawan Allah suka iso ne nan muka gaisa ɗan uwanmu ne to sai muka tafi na raka su za su shiga mota sai na samu darasi a wajen ka san shi shi mumini an ce wai duk inda ka tsinci hikima ɗauki kawai eh, sai ga masallacin nan na alhaji gidado akwai tsamiya ko eh. sai ce a ah. ɗaya saurayin sai ce wannan tsamiyar ah, amma wannan ai a harabar masallaci take ko aiko mun daɗe muna neman tsamiyar harabar masallaci <laughs> <laughs> ba inda bai wani bawan Allah ne wai ba inda bai yawo ba ya kawo mun maganar kuma ni ma na tuna ba inda ban tuna ba amma ban taba gani ba amma wannan ai inda za a yi kewaye haka zai zama haraba ko na ce to dai zamiyar mu ba ba a kewaye ta ba na ce to me za ta yi ya ce wani asiri ne eh na ce haba bawan Allah ka ji tsamiyar ne asirin ko masallacin yace a tsamiyar yace a asirin fa ba wai na wani abu bane yanzu kuma ya dan abun nan eh. yace a na karatu ne nace to tsamiyar ce take karantarwa ko kuwa nan dai ya ɗan yi dariya dai shi ma ya fahimci dai ban goyi bayan abun ba eh. ita a shi ma cigi aka ba shi ka ji wai tsamiyar masallaci wannan hoyin malamai ne wai tsamiyar masallaci ne wai za a haɗa wai a yi magani to tsamiya sai ka ce tsami bokaye kenan mutane sun zama bokaye kuma ba su ne masu cewa kun ku rabu da su wayannan yahudawa ne masallacin su ma kar ku je duk wanda ka ji bai son waliyai to ku rabu da su su bai san ma su waye waliyan ba ku ka sani ba mu ne muke son wali don mu muka san ba ka'ida ta bin hanyar gane waye wali kai kam kawai an sansana maka ne ana maka kamun akuya eh, ana ya tsaba kaɗan a ciki eh kana bi kana ɗallata a kama ka a wuya a ɗaure a kai mayanka haka suke yi wa mutane da suna amfani da wayannan mabiyan ne kawai suna cin duniya kai kuma sun maida kawawa shi kuma yana ta shiga motarsa kawai yana garari ya yi gidansa wani lokacin ma daga kan bene zai hango ko ce ba damuwa an yafe muku kai kuma kana nan gidanka ya kwana bai ci ba rabe rabe kai nan rabe rabe kai nan kamar ba kuma ji Allah ba baka bi manzo Allah ba kana bin wane da wane da wane da wane to su irin wayannan wa innakum su la yasuddunahum suna kange su ne anis sabili su raba su da hanyar Allah wa yasabuna annahum mutaduna sai su yi tsammanin shiryayyu ne masu shiryar da mutane ashe batattu ne masu ɓadda mutane fa husbanuhum irin wa'annan mutane masu bin wa'annan masu halakarwan la yashfa'u lahum wallahi wannan biyayyar da wannan zaton wannan tsammanin ba zai cece su ba ranar gobe kiyama li'annahum laysa lahum udhrun don ba su da wani uzuri da za su gaya wa Allah don me Allah ya riga ya bayyana komi Allah ya riga ya bayyana komi dalla dalla li'anna Allah bayyana al-haqqa wa fassalahu fil qur'ani was sunnah don Allah ya riga ya bayyana gaskiya ya bambanta ta dalla-dalla a cikin Ƙur'ani da hadisan manzon Allah. Kai ne kaki zuwa ka shaurara, kai ne kaki zuwa ka nemi ilimi, kai ne kaki zuwa wajen malaman da za su karantar da kai, ka zauna ka bi zato, to a rannan babu uzuri babu dalili da za ka gaya wa Allah ka tsira don haka wannan hali da kake ciki kuma la yashfa'u lahum ba zai cece ka ba ba zai taimaka maka ba li'annahum laysa lahum uzrun haythu lam yarji'u haythu lam yuraji'u kitaba was sunna ta yanda suka zauna a duniya ba sa muraja'ar qur'ani ba sa muraji'ar hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai muraji'a na surutan mutane kawai su bi bayanin wannan su bi falalar wannan karama ta wannan fa'ida wannan waradin wane waradin wance waradin waye waye illa iyaka sun ƙi su tsaya yuraji'ul kitaba su yi muraji'ar qur'ani wasunna su yi muraja'ar hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hatta ya ariful haqqa ta yanda har za su gane ina gaskiya take har su ta, ba su yi haka ba sai suka tsaya suna bin zato sai su gane idan da suna muraji'ar Qur'ani suna muraji'ar hadisan manzon Allah za su bambanta su gane alhaqqa min albatili za su gane wannan ne gaskiya wannan kuma ƙarya barna wa inna ma rakibu ahwa'ahum to amma abun sani kawai su sun hau son ransu ne kawai suna ta sukuwa kai. maimakon su hau doron qur'ani ko sunna ta manzo sallallahu alaihi wasallam sai suka hau ahwa'ahum son ransu an eh, wa sabuna. suna tsammani annahum muhtaduna wai su shiryayyu ne irin su ji suke yi ma kwata-kwata su ne ma ‘yan aljanna, kai kai ka ce masu suna ji kamar ‘ya'yan Allah ne ma, haka Yahudu ma ai suka bar wannan gado, Eh suka ce na hannu wa ahibba'u, mu tamkar ‘ya'yan Allah muke wajen gata a gaban Allah, don mu ne abun so a gurin Allah, ba wanda Allah yake so kamar mu. to haka ba wa'annan ma suka gaji wannan abu suna ji kaman su ne suka fi kowa gata abun Allah sun bi abun da ba Allah ne kuma yace a yi ba ba kuma manzonsa da ya turo ne yace a yi ba suna nan dai suna yin abunsu ne akan zato wa sabuna suna zato annahum su muhtaduna masu shiriyuwa ne masu shiryarwa ne wa ma'a haza tattare da wannan ne hakamallahu a bi kufrihim Allah ya yanke hukuncin cewa su kafirai ne eh, Allah ya musu hukunci da cewa kafirai ne wa balalihim da kuma cewa su batattu ne an yi musu hukunci da kafurcin su da batansu don haka su kafirai ne kuma batattu ne duk waɗanda su ta saba wa ƙur'ani ta saba wa manzon Allah ta saba wa sunnarsa kuma har ma suna cewa shine gaske har ma abin da suke kai wai ya yafi qur'ani fi sunna to wannan fa batattu ne in banda lalacewa dan adam a ce maka ga wani abu wanda Allah bai saukar da shi ba manzon Allah bai karantar ba ba sahabin manzon Allah da ya taɓa karanta shi ba ɗaya daga cikin tabi'i ko tabi'i tabi'ina wa'annan al'aimatul arba'a duk ba su kawo shi a cikin ka'idar karantarwarsu wai a ce in ka yi shi ya fi ƙura'ani eh? wai ma ƙura'anin ba sau ɗaya ba fa sai ka sauke ƙura'ani ɗari shida amma baka samu ladan wanda ya karanta wancan guda ɗaya ba ko minti biyu ya ishe ka ka karanta shi eh dubu shida kaji <laughs> dubu shida ba ka ji ƙur'ani sauka dubu shida wai wannan kuma ya karanta wani abu a minti biyu wai har yanzu wai ya fi ka kuma fa an yarda fa kuma wannan abun ba ƙage ba ne ga littafin yana nan kuma sun yarda littafin su ne yana nan ana karanta shi to yanzu ƙura'ani a ce harafi ɗaya ma nawa yake ladansa suka ce ai da aka ritsa su aka ritsa su suka ce ganewa ne ba su da ilimi ai fifikon da aka ce he suka sake kwabawa kuma wai ai tamkar yanzu idan aka samu turare kwalba ɗaya ya ƙarama sai aka samu ruwa drum ɗaya yanzu drum ɗayan nan da kwalbar turaren nan in za a siya wanne ne ya kuɗi to amma wanne ne ya yawa wanne ne kuma aka fi amfani da shi to yanzu idan da za a juya turaren nan a cikin ruwa wanne ne zai ɓata wani duk da yawan ko mm. turaren ya danne shi mm. to haka muke nufi gashi ɗan kaɗan ka ji fa wai kwalbar turare shine nasu kwalbar ruwa shine Allah ƙura'ani eh diron ɗin ruwa diron to in da shirme yanzu a ƙyale mutane kowa su sha nasu kai ka riƙa shan turare mu mu sha ruwa eh kar a haɗa kowa ya riƙe nashi don mu ba ma son shirka sha turare mu sha ruwa mu gani waye zai fara guguwa a yinin farko eh? to duk mutumin da yake shan ruwa yake shan turare bugagge ne a ma'ana ne ai ba an ce qur'ani shine ruwa ba hmm. wancan kuma shine turare kuma suke amfani da turare suka bar mana ruwa to ma gani waye zai tashi a buge eh yanzu wani ina ya ce kai wannan to me kawo wannan kuma menene nasu ina ruwansu ina ruwanmu a taba Allah a taba a tauhidi kuma a kyale to menene to mu bar makarantar wanke kenan in dai gefen tauhidi ba za a yi magana ba gara a bari me yasa aka hallaka da yawa rashin faɗi yanzu wani bai san wannan sirrin ba an damƙa mar yana ta yi ngulika-ngulika ko? wa bi mujarradi anna al-insana dalilin kasancewar shi mutum ya hasabu annahu ala haqqi zato yake yana kan gaskiya ya hasabu yana tsammani annahu ala haqqin yana kan gaskiya ne la yasiru hadha uzran lahu to wallahi hakan ba zai zama uzuri a lahira ba ka je ka cewa Allah wallahi ni nayi tsammanin da haka ne da naga suwa ne suwa ne su suka tsaya sunna ce akan abu. nayi tsammanin haka ne Allah to ina suwa ne suwa yanzu to wannan ba zai zama uzuri ba tun wuri ma za gara ka nemi uzurin da zaka gaya wa Allah da wuri ba a je wa Allah da zato ibadar Allah ana yin ta da yaƙini ba a bautar Allah da shakku ba a bautar Allah da zato tun da kai an ɗora ka akan zato to yi ƙoƙari ka zame wallahi tun wuri illa idza lam yablughu shay'un min al-wahyi ilahi inda uzuri zai maka amfani irin wannan sai dai in baka taba jin wa'ayi da ya zo daga Allah ba in kana zaune a wani garin da kwata-kwata ba a jin labarin Qur'ani ba a san sunnar manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam sai irin wayannan malaman suka same ka suka tsora ka a kai, to in an je lahira kana da uzuri kai ba za ka tsira eh in an ce alam yatikum nadhirun sai ka ce eh to shi wannan wanda ya bada ne shi batacce ne ai shi bai maka kira ba kuma ba a samu mai gaskiyar da ya kira ka ba amma idan da akwai masu gaskiyar da suke kira ka ƙaryata su ka gaskata wannan to baka da uzuri amma idan kana zaune gurin da babu mai gargadi lam ya'tikum nadhirun to anan Allahu a'lamu aka ce Allah shi ya san yanda za a yi ba mamaki tunda an ce sai wanda da'awa ta iso shi to yanzu akwai inda da'awa bata iso ba don haka ba uzuri don ba wanda zai ce yanzu muna gurin da ba qur'ani muna gurin da ba sunna ba hadisan manzo Allah akwai sai dai inda ba a son sunna muna zaune gurin da ba a son Qur'ani to wannan kuma ba uzuri bane amma idan da kana wani gun da kwata kwata baka taba jin an ce maka ga Qur'ani ba kwata-kwata baka taba jin an karanta ma an ce ga sunna ta manzon Allah ba an maka tai to anan ne baka da uzuri amma tunda baka taba ji ba to kana da uzuri to kaga ko babu wannan dole in an ce alam ya'tikum nadhirun kace qalu ka shiga cikin yan qalu bala qad ja'ana nadhirun fakazzabna wa qulna ma nazzala Allah min shay sai a ce in antum illa fi dalalin kabir Allah ya kare mu ina muke wato illa ce illa idza lam yablughu shay'un min alwahyi alilahi almanazzil ala rasul sallallahu alaihi wasallam sai dai in yana zaune a gurin da babu wani wahayi ilahi da ya sauko akan wani manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam da ya karanta masa li'annal wajiba alaihi an yarji a ilal kitabi wa sunna to don haka ana mai sanar da kai ana mai sanar da ni ana mai sanar da mu kowa cewa abinda an wajibi a kanmu mu mai da al'aramarinmu zuwa ga ƙura'ani zuwa ga sunna duk kale-kalen da ake ƙoƙarin ɗora mu a kai wasu ne suke farautar mu su samu su cimma nasararsu kawai su cimma burinsu su samu abun da suke so na rayuwar duniyarsu su yi amfani da mu don haka mu watsar da duk wani abu mai kiran mu zuwa ga wani Allah mai kiran mu zuwa ga wani manzon Allah kar mu yi wa Allah kishiya kar mu yi wa manzon Allah kishiya wanda duk ya kira ka zuwa ga kitabu wa sunna bishi komi lalacewar rigarsa komi ya kunewa fularsa komi fashewar diddigensa bi shi an gane ko shine na Allah amma duk santsin diddigensa eh. duk kyallin hularsa eh. duk babban rigarsa eh. duk katuwa alkyabarsa duk yawan girman rawaninsa in ya kira ka akan abin da ya saba wa kitabu wa sunna bar shi ya kama hanyarsa <laughs> an gane ko wannan shine ka'ida wacce take bambanta maka abu a fili ka gane da wuri ka'ida ce waziha ba wai wani abu ne na koyi ba kamar yanda ya fara an gama fa yanzu gaskiya a fili take kuma duk mutumin da yake ahli sunnati wal jama'a ne bai shan wahala don shi ba sai ya tuna ya yi ba ba sai ya yi misalai ba shi nasa a fili ne kawai qur'ani hadisi ka huta wallahi ka sama wa kanka sauki ba ka da wahala ɗebo hujja kawai za ka yi ga ta Allah ya saukar ɗebowa za ka yi kawai gashi manzon Allah ya furta ya aji. kuma ba zai gurɓace ba Allah ya yi alkawarin kitabu ba zai lalace ba ya yi alkawarin sunnarsa ba za ta gurɓace ba aka samu zarata da suka yi ta tacewa sun fudda bara gurbi kana kawo bara gurbin sai a ce wannan mauzu'i ne wannan hadisin ƙarya ne na gasken suna nan an gama tace su kuma ba za su lalace ba Shi shikenan an gama kana kawo wanda ba mai kyau ba ce wannan ba mai kyau ba ne. bai da asali bai dangana daga manzon Allah ba eh don haka ba a amfani da bara gurbi sunna tsantsa ingantatta sahihiya an gane ko ƙura'ani kuma dama babu wata aya da za ka kawo ka ce ka sa cikin ƙura'ani taɓata rububi ba za ta ɓata ba Allah ya riga ya aje mutane ko da sun ƙi ko sun so kuma dole su kula da ƙura'ani mutum ko tsafi yake in dai ya haddace ƙura'ani kana bata ƙura'ani sai ji kamar ka zamar kibiya sai ce kai ba haka bane to Allah ne ya tsare kayansa eh Allah ya riga ya tsare shi ba zai bata ba ba zai lalace ba ba zai gurbace ba kamar yadda aka gurbata sauran littattafan da suka wuce mu na mana alƙawarin haka don me don shi annabin duk duniya ne kaga lokacin da ya bar duniya saƙon bai hauro ko wajen mu ba amma Allah ya yi alƙawarin zai isar masa to idan aka lalata Qur'anin ai alƙawarin Allah bai cika ba don haka ba za a lalata Qur'ani ba kuma kalmar saƙon manzon Allah tana nan tana gudana shine fassarorin da yayi duniya duk sai ta gamsu ga abinda manzon Allah ya ce ga abunda Allah ya saukar ga abunda manzon Allah ya fassara dole sai ya iso duniya ko ina sai an ji ta yanda babu wanda zai je wa Allah da uzuri an gane ko don haka Allah subhanahu ta'ala ya taimake mu mu muna da hujja bika. don haka mu komar da al'amuranmu zuwa ga ainihin wannan abubuwa guda biyu littafin Allah sunan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam annahu yarji'u ila kitabi wa sunna wala yabqa ala zannihi kada mutum ya zauna akan zatonsa wa husbanihi ya zauna akan tsammani nake tsammaninsa zato zatonsa kar ka tsaya a kai. wa alama ya ƙuluhu lahu ghairuhu ko kuma abin da wani ka zai rika gaya maka ai wani ne fa fada wani ai maganar wani ne wani ne yace wani ne wani yace a wani ne wani ya ce mm wannan ba hujja bace maganar wani sai ta dace da ta Allah maganar wani sai ta dace da ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam innahu haqqul fahaza bi uzri tunda wani ne ya fada ai wani ko magana sa gaskiya ne wannan ba uzuri bane wannan ba za ka je wa Allah da wannan uzurin ba kai wa ya saka wannan aiki wani ne kai kana zamanin wani daraja gare shi haccan baka sani ba shi ma ta kansa yake a rannan don haka ka tsaya wa Allah ka tsaya ga Allah ka tsaya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ga kuma mutumin da duk yake kiran ka zuwa ga Allah zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi yasa aka ce man kana hijratuhu ila Allah wa rasulihi fa hijratuhu ila Allah wa rasulihi kaga wayannan abubuwa guda biyu su ne ake kokari a ga an danganta kai da su Allah ya taimake mu a wa fil ukra a wata aya daban yace innahum ittakhadhu shayatin awliya min dunillahi irin wa'annan yan kwaikwayo irin wa'annan yan bi a zato yan bi da tsammani innahu sufa ittakhadhu shayatin sun riki shaytanu awliya'a su ne masoyansu min dunillahi maimakon su bi Allah min dunillahi koma bayan Allah wa yasabuna suna zato suna tsammani annahum muhtaduna su din wai masu shiryarwa ne su waɗannan shaydanu shaydanun da suke bin nan sun dauka shiryar da su suke sun dauka su din yanzu a zaton su akan shiriya suke unzu ka duba ka gani kaifa takhadhu shayatin al-insi wal jinni yanda mutane suka riki shaiɗanun mutane da shaiɗanun aljanu duk mutumin da yake aiki da rauhanai da mai aiki da aljanun tsafi irin wanda baƙaƙen to dukkan su su yanzu zamani suke yi aljani zai baka wani abun kirki a zatonka babu inda aka ce musulmi ya ɗebi karantar wasa wajen aljani sai dai an ce aljanu suna karatu a gun mutane amma a tarihi ka san aljanu suna karantar da mutane ai mutane su ne sama da aljanu aljanu su ne suke koyon karatu a gun mutane don annabin da aka turo mana ɗaya ne kuma sai aka turo shi mutum ba turo shi aljani ba sai suka ɗauki ilimin a gun mutum kai kuma mutum yanzu saboda lalacewa sai ka dawo wai kuma kai da aljanu kake tinƙafu kai aljani ne kake aiki da shi shi zai je ya maka kudi shi zai maka ilimi shi zai maka kaza shi zai tsare ma gona shi zai tsare ma shago shi zai tsare ma komi wai kai aljanu gare ka da aljanu kake aiki sai mu shaidani ne aljani shaidanin abu shine zai dora ka kan alheri wallahi in ya ga ka bata to sai ya goyi bayanka ya ga dama ya rika daga ka kana tafiya kan ruwa ya ga dama ya daga ka ka rika tashi kamar tsuntsu ya ga dama ya shaba ka ka bace a daina ganin ka ya ga dama ya jingina bango da kai ka wuce a rasa inda kai shaidan don ya san ka halaka ɗan wuta zaka zama sai ya ji dadi sai ya taimaka maka shi yasa kake jin wa'ansu suna da baduhu wa'ansu suna da jingina bango wayansu suna da guguwa in an taba su sai guguwa ta tashi kawai eh a rasa inda suka yi wayansu kuma a ga kawai kamar wuta ta yi bau hakan nan sai in ta mutu sai a rasa inda suka yi wayansu kuma in suna gudu sai ga kogi ya gitta tsakaninku da su wayansu duk tsabi ba irin wanda ba a yi wannan shaidanu ne suke taimaka musu kana zamanin suna taimakon su ne akan suna son su saboda sun halaka shaidan dama halakakke ne shi yasa yake daure musu gindi in sun zo ba su buguwa ba su harbuwa ba su kamuwa in ka kama hannu wani sai kai taja wai bari kai aiki da karfi ka murde shi sai kai ta jansa kamar danko <laughs> eh shaidanunsu ne suke taimaka musu wannan na shaidanun aljanu kenan to shayadinul insi kuma sune irin namu wanda zai haraba ka da qur'ani ya raba ka da sunna ya ta dora ka akan sirri ya ta dora ka akan bata shine sai kuma mutane su rike su wai su ne malaman su su ne shugabannin su su ne jagororin su ittakazu shayatin al-insi sun rike shayatin al-insi shaytanun mutane wal jinni da na ainihin aljanu auliya a wai su ne waliyan su ne masoyansu min dunillahi ka rike Allah sai ka rike shaytani kana ƙoƙarin shiga bala'i wai sai ka kira aljaninka a lokacin sai ya taho kana ƙoƙarin faɗuwa sai ka kira wani waliyinka wai a lokacin wai zai zo ya agaza maka kuma yana jangwaje ya mutu ya mutu ya dade da mutuwa wallahi in ya bauta wa Allah daidai shi na Allah ne shi dan aljanna ne kai kuma ka zama dan wuta ba ruwansa da kai ranar gobe kiyama tunda shi Allah ya bi kuma Allah ya yarda da abunsa yardarsa kuma ba za ta amfane ka ba kai kuma ka zo ba za ka kira Allah ba kana kiran shi shi kuma me yasa har ya samu matsayi har ake masa zaton alkhairi ya bi Allah ne ya kadaita Allah ne ya bi dokokin Allah Qur'ani ya bi sunnar manzon Allah ya bi har ya zama mutumin kirki har kai ma ka kama shi ka bar Allah to shi kuma ba zai maka tasiri ba don shi ba Allah bane wayansu kuma shaidanu ne ma kawai su din ma ba su kai ma matsayin komi a gun Allah ba amma don wayansu su suke cewa mutane su su waliyai ne wani ne fa ba kunya ba tsoro ana tsaye a kansa da katuwar ferfela ana fifita shi wai shi ne mahadi mahadin da ake faɗi e ni ne eh ni ne duk wani gausi mahadi ne amma babban ni ne eh wayan san gausa gausayen su wai mahadoji ne kanana amma shine babban shine qur'ani ke fadi eh shine da kuke ji a qur'ani wai shine mahadi kaji shaytan fa ko mutane sun kewaye shi suna marfifita wai shine mahadi an yarda ashe mahadin baki ne <laughs> Allah ya sauke haka shaidanu suke wallahi wani kuma sai ya zo ya ce maka duk abun da kuka ga yi annabi ne yace in yi ka ji fa shaidan wai shi annabi ne yake zuwa yana bashi umarni duk inda kuka ji naje annabi ne yace in zo muku shi ya yace in zo gunku ya yace ku yi kaza ku yi kaza sai ta sa su suna bashi kuɗi wani kuma ya ce ya ga manzon Allah ya gan shi cil da cil kuma manzon Allah ya ce mishi in ya zo ya yi kaza ya yi kaza duk wanda ya yarda dan aljanna ne kama wancan ba ne na neja E, wai shi carbinsa manzon Allah ya karba ya murza a gashin kansa sai ya bashi ya ce wannan carbin ka rika sa shi a ruwa duk wanda ya sha ruwan dan aljanna ne sai a je yanzu ya daina kiwo <laughs> wai sai a zo sai a baka ruwan he ka sha he kai ta shafa jikinsa wai ka zama dan aljanna wannan ba shaidani bane ya bayyana kai yanzu a ce wani ne ya zo ya ga annabi da rana kirikiri ya zo har ya ce masa ya zo ya yi kaza ya yi kaza yanzu har akwai wani abun da manzon Allah bai isar ba sai daga baya ne Allah zai taso shi daga kabarinsa a Madina ya zo ya same ka a Neja ya ce maka kaje ka gaya wa mutane kaza a'a ina gaya maka wannan kaga wancan wannan ai cewa yake duk inda ya tafi an umurce shi ne shine muka fara maganarsa wayannan duka fa shayainul insi ne amma mutum wai kai da hankalinka ga Qur'ani kullum kana karantawa ga hadisan manzon Allah tauhidi wanda aka karantar a ayoyin Qur'ani da tauhidi irin na hadisan manzon Allah tsantsa an tabbatar mana da cewa ga matsayin annabci ya yanke annabi sallallahu alaihi wasallam ya riga ya gama aikinsa an rufe ba wani abun da ya rage kuma nan gaba ba wanda zai sake samun wahayi amma kai yanzu kiri-kiri wai mutum ya zo ya ce maka annabi ya zo ya ce masa kuma ka yarda rabewa fa ke yi ba don da an san cewa in sun ce ni ma annabi ne ba za a yarda ba da haka za su ce tunda sun san cewa ba za a yarda ba in sun ce su annabawa ne to bari su ce su waliyai ne su sharifai ne manzon Allah ne ya aiko su ya zo ya gana da su wai har ya ba su ayoyi in sun karanta ayar kullum sai ya zo wai yanzu haka akwai ayar da in ya karanta annabi zai zo to kaga irin wannan su ne ake cewa shayadinul insi wa shayadinul jinni to su shayadinul jinni su ne wa'anda matsafa suke aiki da su shayadinul insi kuma sune ne wa'anda suke kagawa mutane bidiyoyi su ɗora su a kai su rika nuna musu su suna da matsayi suna da matsayi a wurin Allah ko suna da matsayi a wajen manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam bayan kuma matsayi an riga an gama raba shi an tabbatar tun daga ranar da aka ce al yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam dina babu sauran wani abu da bai zo ba yanzu ne wai mutum zai zo ya kawo wani abu daga baya sai ya ce to wannan ai manzo Allah ne to mantawa yayi da sai yanzu ya dawo kuma ya rasa kowa a Madina ya taso sai da ya zo nan ya same ka kai ne zaka isar wa ka taba ji a Madina ya ce annabi ya taso ya gaya mar ba su da shaidanu a makka akwai wanda ya taba ce maka manzo Allah ya taso ya bashi sako saboda su suna sane da Allah suna sane da kimar manzon Allah sun san tsari na karantarwa Qur'ani shi suke bi sun san tsarin sunna tauhidi shi suke bi ba za su taba yin wannan ƙaryar ba amma mu nan yanzu nan mutum ya ce ko manzon Allah ya zo gidan shi eh su ma su shehu na shehu ne suke bayyana a bangon su Allah ya sauke ta yanzu kai ahlus sunnati wal jama'a zai yadda da wannan ƙaryar wanda duk ya rike kitabu wa sunna wallahi in ka zo ka yi mar kallar wannan ma ko kula ka ba zai ba amma wanda bai yadda da wannan ana ce masa a gadama ya fa akwai shehuwa ne ya bayyana wallahi da gudu zai je wai zai je ya ganshi kuma in ya je dole sai ya gani in ya duba ya duba ya dade wai baka gani ba har yanzu ki ce oh eh minari minari minari in ya ce bai lari ba ya ce kai ya kai <laughs> baka da tsarki eh bai da rabo dole ya ce ya gani a yi ta ƙarya kowa ce ya gani wannan ma ce ya gani lokacin da aka fara yayin ado kuma an yi ta har su ɗauci ɗaucin nan duk an gani wasu sun bayyana <laughs> Allah ya ke. <laughs> shayadinul insi wallahi in ba ana bayani ba mutane yarda da irin wannan shirmen za su rika yi wallahi gara a rika faɗa mutane su gane ƙarairayi ne neman matsayi ne neman mukami ne ya kasa ya tsaya ya kira mutane da ayoyi ya kasa ya tsaya ya yi wa'azi tsakani da Allah ya kira mutane da hadisai ya ga haka ba zai samu matsayi ba bari ya yi ƙarya ko zai samu matsayi da wuri eh in ya duba ya duba ya ga mutane jahilai ne sai ya kago ƙarya kawai sai ya kira sai ga an yi ca na muke na sai su rika bin wayannan shayaɗinul insi wal jinni awliya min dunillahi wa yattabi'unahum su tabin su wa yasabuna mota juna suna tsammanin masu shiryarwa ne fa hadi shayatinu yanzu shaydanu ne turidina lahumul khaira shaydanu ne za su soka da alheri kai yanzu kai ka yarda shaydan zai soka da alkhairi wanda Allah ya ce aduun laka wali zaujika makiyin babanka makiyin mahaifiyarka ba haka Allah ya ce wa annabi Adamu ba makiyinka ne makiyin matarka annabi adam da matarsa kuma su ne iyayenmu to yanzu maƙiyan iyayenmu ne za su so mu eh? a shayaɓinu turiduna lahumul khaira su ne za su so su da alkhairi shaidan ya ga dama ya fito kawai ya yi maka dodorido sai ka ce ka gani kaga kaza kaga kaza Allah ya sauke qala ta'ala wa man ya'shu an dhikrir rahmani duk mutumin ya karkacewa Qur'anin Allah mai rahama zikrur rahmani shine Qur'ani hmm. inna nahnu nazzalna zikira, wa inna lahu lahafizuna ko hmm. wannan shine zikiri da muka saukar don yi wa'azi da shi fa halmin muddakir ko akwai mai wa'azantuwa to wa man ya'shu an zikrir rahmani duk mutumin da ya kauce wa wannan wa'azi na Allah littafi na Allah nuqayyibu lahu shaytana sai mu samu wani shaytani sai mu gwama su tunda ya ki ya bi qur'ani sai a saba masa shaytani sai ya rika tsara masa kuma ya bi dole sai ta bashi wani abun da ya fi na qur'ani wuya sai ta bi nuqayyir lahu shaytanan sai mu kwama shi da wani shaytani wa huwa lahu qarinun sai ya zama abokin tafiyarsa ko da yaushe kawai ba wanda yake shaurara mawa sai wannan shaytani duk dokar da ya kafa mar kawai sai ya bi kamar yanda mumini yake bin dokar Allah unzu qawluhu ta'ala ka dubi faɗin Allah madaukakin sarki mana wa man yashu an zikrir rahmani nuqayyid lahu shaytanan hada uqubatan lahu wannan bai zama uquba gare shi ba tunda ya kiyaye bi qur'ani ya kiyaye bi manzo Allah an hada shi da shaytanu suna ta sashi wahala yana ta wahala yana ta wahala aikin gajiya kuma gashi ba da Allah ba yake ranar lahira kuma bai da dalili la uzura lahu inda Allah ba yi da wani uzuri a gaban Allah fahuwa lahu karinun gashi nan shine abokin gwani shi abokin tafiyar shi abokin harkar shi fa innahu ai ash su shaytanun nan ba abinda suke ƙoƙari illa la yasuddunahum anis sabili so suke sai sai raba su da hanyar Allah wa ya hasabuna annahum muhtaduna su yi tsammanin su shiryayyu ne masu shiryarwa ya sabul atba'u su wayannan mabiya masu bin shaidanu suna tsammani annahum muhtaduna su din masu shiryarwa ne don haka wa zai ki magana suwa ne ai in baka bi suwa ne ba bata in baka tare da suwa ne kai batacce ne haka suke yi falan yanfa'uhum zalika kuma hakan ba zai amfane su ba wala uzra lahum fihi ba su da wani uzuri a ciki li'annahum balagatkum da'awatur rasul sallallahu alaihi wasallam dan me dan kiran manzon Allah ya zo musu hadisan manzon Allah ga sunan suka kangare musu suka kibi ba sa son ko karanta littattafan hadisai falam ya qabaluha kuma an karanta sun ki karba su ba za su karanta ba kuma in an karanta ko sun ji ba za su karbe su ba wa innamal udhru yakunu fil masailil ijtihadiyya domin in ma akwai inda uduri yake irin wannan sai dai a matsala ta ijtihadi amma matsala tauqifiyya ba a mata ainihin ijtihadi duk harka ta wato abinda aka ce masa tauqifi to ba maganar ijtihadi a wajen fagen ijtihadi daban fagen dole a bi Allah dole a bi manzon Allah kuma da kyar wato daban allati yasuqu fiha al-ijtihad wanda ake iya ainihin amfani da ijtihadi a wajen fayajtahidu al-insanu inda za a ce mutum zai iya yin ijtihadi wa yabdulu ko wus'ahu wa yabdhulu wus'ahu ya bada iya kokarin yalwarsa wa daqatahu da iya kwazonsa fil bahati wajen bincike hatta ya zanna anna hadha huwa al-haqq ta yanda har zai ji a ransa lalle wannan yanzu kam shine gaskiya wata matsala ta tire a kotu alƙali ya ja ya murda ya kasa yanda zai gano gaskiya sai ya kasa gane wani hukunci zai yi <clears throat> sai yayi kiyasi da wata aya ko yayi kiyasi da wani hadisi yayi istihadi sai ya hudda hukunci to anan yana da uzuri amma duk hukuncin daga nassi daga qur'ani ko ga nassi daga hadisi ba maganar istihadi ya zama tauqifi ba yanda za a yi ba majal anan kam ba wani fage yanzu kam na ijtihadi inda ake ijtihadi inda nassi bai bayyana ba karara ko dai daga qur'ani ko daga sunna to sai ka yi ijtihadin fitar da hukunci a jikin wata aya da ba wannan magana dai ba amma abun yayi kama da wannan ko kuma wani hadisin da ba haka ya dosa karara ba amma hukuncin za a iya yin kiyasi a yi fidda hukunci a jikinsa to shi ake ca ijtihadi wannan kuma malamai ne ke da wannan an gane ko to shine yace a gurin da duk aka ce ijtihadi za a yi to ka sani sai in fagen na ijtihadi ne amma duk fagen da ba na ijtihadi ba to kai baka isa ka ce za ka yi ijtihadi a wajen ba a ina muke

ba kalma ba sidira ta uku to to shikenan ga inda za ku yi mu gane da wuri ma'zurun to me irin wancan istihadi wanda zai fudda wani hukunci da ya shige masa a ta gefen ayoyi ko ta gefen hadisai sai ya yi kiyasi da wata aya ya yi istihadi ya fudda hukunci to wannan ya ce fa haza ma'zurun wannan yana da uzuri qaulihi sallallahu alaihi wasallam saboda faɗin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yace izajtahadal hakim idan mai hukunci yayi ijtihadi fa asaba sai ya dace to falahu ajrani sai a bashi lada biyu ga na nacin bincike da yayi tai har ya samu ya fitar da hukunci ba tare da kuma ga hukuncin karara ba ijtihadi yayi tai yayi amfani da ilimi yayi ta dubo ayoyi hadisai har ya samu ya fudda hukunci to wannan idan hukuncin ya dace da yanda Allah yake so za a bashi lada biyu ga ladan hukuncin yayi daidai ga kuma ladan ijtihadin sa haka manzon Allah ya ce wa in ijtahada idan kuma yayi ijtihadin sa fa aqta sai kuskure to falahu ajarun wahidun za a ba shi ladan ƙoƙarin da ya yi na bai ƙago hukunci da kansa ba sai da ya gwama da wata aya ko hadisi amma duk da haka an samu kuskure to ba za a ba shi zunubi ba za a ba shi ladan ijtihadinsa amma ladan dacewa da shari'a kuma ba za a ba shi ba sai a ba shi lada ɗaya in ya kuskure in ya dace kuma sai a ba shi lada biyu wannan karantarwa ce daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam hada hiya masail wannan sune matsaloli na ijtihadi amma masailu amma su matsaloli at-tawqifiyya wacce take tawqifiyya ce an kange an tsayar ga yanda Allah ya ce ga yanda manzon Allah ya ce ka ce za ka yi ijtihadi kai ma ka kago naka hukuncin to wannan kan ba a buɗa ma kofa ba in kai haka ka halaka kuma ka halakar an gane ko duk abin da aka ce tauqifi ne to ka tsaya inda Allah ya tsaida ka wa hiya umurun aqidati duk abin da aka ce al'amari ne na aqida babu wani annabi da ya taba zuwa ya saba masa don tauqifi ne gefen aqida annabawan nan kakab aqidar su iri ɗaya ne amma a shari'o'i za ka tarda an samu saɓani a shari'a amma a aƙida kowane annabi in ya zo wahdahu an gane ko hmm. yawwa falaisa li ahadin babu dama ga mutum ɗaya an yajtahida fiha a ce zai yi ijtihadi bayan ga hukunci Allah ya fitar ga hukunci manzon Allah ya fitar bal ba ma maganar ijtihadi ba alwajibu abinda an wajibin kowa <coughs> attiba'u at dalili, bin dalili in an ce ga dalili daga Allah ga dalili daga manzon Allah ba abin da yake wajibi akan ka sai ka bi kawai duk yanda abu ya rikicewa mutane an ce to ai ga qur'ani in aka ja aya shikenan yanzu kowa ya bar son ransa abi abin da qur'ani yace ai ga hadisi kuma hadisin ingantacce to kowa ya bar son ransa sai abi abin da hadisi yace an gane ko to bal al alwajibu tiba'u dalil abinda awajibi abi dalili hujja wala majala fi halil ijtihadi babu wani fage da aka buɗa wa mutane anan a ce kowa yi ijtihadi ya fitar da hukuncinsa ballantana har a samu sabani mu a namu aqidar kaza ne su kuma dariƙa wance kaza ne su kuma irin nasu kaza kaza ne ayi yadda yanda zaka samu abubuwa ga sunan yanda wannan ɗariƙan za su tsara nasu daban wancan daban shi'a daban kaza daban kaza daban kaza daban kowa ka taba kowai musulmi ne kuma ƙur'ani ɗaya ne mai hadisai guda ɗaya ne babu wani mai hadisi in ba manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam babu wani mai aya in ba ƙur'ani ba kuma ƙur'ani su yace abi abi Allah abi manzon Allah hmm. ko Allah ya saukar da Qur'ani don manzon Allah ya yi bayani ba don kowa yi bayani ba amma mutane sun nace wai sai sun wuce gaban manzon Allah su ma sai sun nasu yi nasu bayana kamar yadda Allah ya ba manzon Allah dama ya yi bayani a bi a fahimci Qur'ani wai sai su ce a'a su ma suna da bayani kuma in sun yi bayani su ce kuma nasu za a bi a bar na manzon Allah ba bata a wuri to wannan la majala ba a buɗa ba ba a bar wani fage ba aka ce wa mutane su zagaya su su yi ijtihadi illa kawai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam illa kawai Allah tabaraka wa ta'ala su ne ke da wannan dama su za su ce haramu su za su ce halal su za su ce ayi su za su ce kar ayi su za su ce ɗaya su za su ce jeka an gane wannan Allah ya taimake mu kuna ina wa qawluhu wala fi hudan tarafahu hasibahu dalala da yace haka nan kuma shiriyar da duk mutum ya ganta yayi tsammanin bata ce haka suke gani wani yanzu yana gani an ce sunna wani an ce an ce masa ahli sunna ne shi yace Allah ya ni. <laughs> wai Allah ya sauƙaƙe mini wai shi Allah ya tsawage masa ya zamanto mai bin hanyar annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam kaga wannan yayi mugun zato yayi mugun tsammani ya bi halaka a gani ko wala fi hudan tarafahu duk wata shiriya da mutum ya gane ta ga ta shiriya ce tarafahu sai ya barta hasibahu yana tsammanin balala yana tsammanin bata ne laysal amru ala hasbanin to ai al'amarin addini ba akan tsammani ake kafa shi ba wa zan ba kuma akan zato ake kafa addini ba ana addini da yaƙini sai ka tabbatar ba a amfani da tsammani ba a amfani da zato fa ya akuza eh, dalalatan ko fa ya fa dalalata sai ya zo ya ɗauki ɓata ya sabu hudan kana tsammanin shi ne shiriya aw turuku haqqan ko ya turuka haqqan ya bar gaskiya ya zunnuhu yana tsammanin balalatan bata ga gaskiya sai ai masa tallata sai ya ce yaki yana tsammanin wai gaskiyar bata sai a kawo mar shirme sai ya karba yana tsammanin gaskiya ne ne ya jawo masa rashin bincike rashin ainihin bin kokkofi rashin karatu rashin bin malamai Allah ya kare mu to don haka irin wayannan abubuwa suna nan suna gudana a rayuwar 'yan adam na musulmi la yashfa'u lahu irin wayannan abubuwa ba za su taba ceton mutum ba ko na tsalle eh eh to kenan zannuhu wannan zaton nasa la yashfa'u lahu ba zai cece shi ba li'anna al-huda wa dalala قد بينهما الله في القرآن وبينهما الرسول صلى الله عليه وسلم في السنة domin shirya da bata gaba ɗaya Allah ya bayyana su a Qur'ani ya kuma ba manzon sa damar bayyana su a cikin sunna to kuma menene ya rage duk abin da yake bata ne Allah ya faɗe shi duk abin da yake bata ne manzon Allah ya faɗe shi duk abin da yake shiriya ne Allah ya faɗe shi manzon Allah kuma ya faɗe shi to don haka babu inda za ka bi ka dawo kuma wani abu da manzon Allah ya tabbatar ka ce bata ne wani abun da Allah ya tabbatar ka ce bata ne wani abun da Allah ya ce bata ne ka ce shiriya ne wani abu da manzon Allah ya ce bata ne kai kuma ka ce shiriya ne sannan ya tabbata yanda kace ba zai yiwu ba don Allah ya riga ya gama komi ya kuma ya gama tabbatarwa da komi ba abin da ya rage mana illa kawai mu bi wa bayyana masalafu fi siratihim kuma managarta sahabbai sun riga sun bayyana mana cikin yanayin rayuwar tarihinsu sun nuna mana yadda gaskiya take duk abun da suka, suka rayu a kai shine gaskiya abinda suka ƙi a lokacinsu shine ɓaka. sun riga sun bayyana mana a tarihin rayuwarsu wa aqidatihim da irin aqidarsu irin aqidar da sahabbai suka rayu a kanta shikenan in ka bi ta ka tabbatar da cewa ita ce gaskiya don su riga sun bayyana don su suna bin kitabu wa sunna ne an gane ko don haka babu wani abu da ya koye kenan fal haqqu wadihun walillahi alhamdu ashe gaskiya a fili take kai alhamdulillah godiya ta tabbata ga Allah tunda dai Allah bai koye mana gaskiya ba ballantana wani yazo ya ce zai fatar da mu a yanzu wa min rahmatillahi yana daga rahamar Allah annal haqqa wadihun shi yasa sai yasa gaskiya a fili take ita ba oyayya ce. kamar yanda surkulle yake da wuya sai an sosa ta nan a kulla ta can a karkabo ta can a kulla nan sai a ce wai ba kowa zai gane ba to shi gaskiya ba haka take ba ko yaya kawai ita za a faɗa maka ita ka ji ka dalla dalla qur'ani shi yasa kalmomin da yazo da su ma masu sauki ne inna eh, inna yassarna alqur'ana lizikr mun sauƙaƙe ƙur'ani kansa muka sauƙar da shi ta hanyar sauƙi baya da wahalar karantawa bikir don a yi wa'azi da shi kowa ya gane shi yasa Allah ya sauƙaƙe shi don haka alhaqu wadihun min alkitabi was sunna in dai daga ƙur'ani daga sunna zaka ɗau gaskiya ai ka samu sauƙi ba sai ka sha wahala ba ana matsa maka he ka ɗauko gashi nan dama Allah ya zube mana ga manzon Allah ya furta ya aje mana sai ka ɗauko kawai ka ce ga gaskiya wa salaf ga kuma shari'a ta sahabbai salafu salih managarta nagari waɗanda suka shuɗe laysa fi laysa fihi gumudun babu wani ainihin duhu ba wani zurfi wanda sai kai iyo ka kalato a fili ne wala lubsun babu kuma wani shuɗanya ba wani mayafi da ya ɓoye gaskiyar gatanan a fili kama hasala lil umami sabiqati kamar yadda hakan ya faru da al'ummun da suka wuce su sun samu matsala littafin su an gurɓata shi sunnar annabin su an gurɓata mu kuma hakan bai Allah ya tsare mana ai lamma qala alaihimul amadu lokacin da zamani ya tsawaita gare su su yahudu da nasara da shauran wa'inda suka riga mu wal tabata alaihimul haqu sai gaskiyar ta cuɗanya da ƙarairayi wa hurrifatil kutubu sai aka canja littattafan aka ainihin karkatar da ayoyin wa guyyirat aka jirkita su sai aka dawo ana bin son zuciya da ayoyin wa'ancan littattafan haka aka yi wa attaura haka aka yi wa linjila amma sai mu Allah ya tsare mana qur'ani dan kar ma wani ya kawo maka shirme yanzu ka yi tsammani haka ne in dai ya saba wa qur'ani kawai ka bar masa kayansa wa amma hadhihi al-umma amma wannan al'umma ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fa yabqa wadihan gaskiyar tana nan ta wanzu a fili ayoyin Qur'ani ko shakka ba ka yi daga an ja aya ka san Qur'ani ne ko baka kai gun ba ba wani larabci da za a hada yayi kama da ayar Qur'ani ana kawo maka hadisi manzo Allah kawai ka ji a jikin ka gamsu wal kitabu was sunna mahfuzani Qur'ani da sunna sararru ne ba wanda ya sai jirkita su at tahrifi an kare su daga canjawa wato daga karkatawa wata gayiri da jirkitawa falaisa li ahadin udrun hina idin don haka ba wani uzuri da zai wani zai kawo yanzu yace a'a to ai wannan da ne yanzu saboda an samu wa'yansu masu baiwa sun zo baiwa ta ƙare duk wani mai baiwa to ya bi qur'ani ya bi sunna sai mu gane mai baiwa ne amma in baiwarsa ya kawo wani abu sabanin qur'ani sabanin sunna to ba baiwa bane ya zama banza an gane ko in dai bai ya saba wa aya ya saba wa hadisi manzo Allah banza ne ba baiwa ba baiwa tana dacewa da qur'ani tana dacewa da karantarwar manzon Allah tana dacewa da tsarin tafiyar sahabban manzon Allah da wayanda suka bi su da malaman kwarai Allah ya taimake mu qauluhu fadin sa da yake faqad buyyina fil an riga an bayyana al'amura na'am haka yake faqad buyyina fil umur tabbas al'amura an riga an bayyana su lakinnaha tahtaju ila al-bahth sai sai dai fa ka sani duk da an bayyana su suna da buƙatar bincike wallahi kai kanka idon da ba bincike ba da kana can cikin wayancan ba don da ka dage ka nace kana bincike ba da ba za ka gane wannan gaskiyar ba don haka ashe tana da buƙatar bincike ta hataju ilal bahasi gaskiyar tana da buƙatar a bincika ta ba wai aka kawai ka zauna ka ce to ai an gama komi an gama komi dage dai ka bincika ka samu ka tsaya akan gaskiya ne yawwa ta hataju ilal bahasi a wa ila talabi kuma lalle ne ka tashi ka neme gaskiyar don ka gane ta don kar wani ya kawo ma ƙarya ka karɓa gaba bi an ya ta'allama al'insana shine manufa mutum ya dage yayi karatu wa ya tafaqqaha ya fahimci addini wa ya al ilma min ulama'i kuma in zai nemi ilimin ya nema a gun malaman da suka gaji annabi masu ilimin ƙur'ani da sunna ba wai masu ilimin bidiyo'i ba la ya'khudhu li ilma an nafsihi kar kuma ka zauna ka ce kai zaka karantar da kanka wai koyi da kanka eh ai an yi koyi da kanka ka zauna kawai kai wai malamin ka a dakin ka ko eh, eh wai kai zaka karantar da kanka da kanka wayyo ka bata eh? wallahi za ka yi mummunan fahimta gurin da aka ce makera sai ka ce makera wurin da aka ce makeri sai ka ce mai makeri sai ka zo kai ta ta abu eh an zo an ce bayi ka san wayansu in an ce ya shiga bayi baban daki ba sai ka ce bayi ake nufi eh bayi mutane bayi ba ai ban kai ba wannan yana nufin ban daki kai kuma kana nufin mutane an hadu eh ya zo ya ce kuka sai ka ce kuka kenan ai bushiyar tana da kauri kuka ake nufi kuma kuka ya ce shi an ce bushiyar kuka kai kuma ka ce ta bushiyar kuka hawa suke suna ta kuka a wancan lokacin eh, kan bushiyar suke hawa suna kuka bushiyar kuka kenan wannan koyi da kanka ne yake kawo irin wannan in dai ba malami ne zai karantar da kai ba ka rinka irin wannan fassara kenan eh ina muke eh la ya kuzali ilma an nafsihi kar mutum ya ce zai yi ilimi da kansa wai ai shi yanzu ya fahimta daga ya karanta ya iya mm wallahi wani hadisin kana ga kaman ka iya shi he an zo an karanta an maka bayani he ka gashi baka fahimci komi ba hadisin sai ka gaba ka gane komi ba inda an barka da fahimtar ka da ka bata a au an mislihi ko kuma kai karatun a ka eh, eh min al kai baka sani ba ka je gun wanda bai sani ba <laughs> eh awil muta'alimina ko kuma masu nada kansu eh? malamai kawai sai rika rata rawani sa nadi kawai ya sa manyan kaya rika shiga irin ta malamai shi malam ne shi ya malantar da kansa kuma kuma bai san ka'idodi na addini ba idan da za a zo a shiga a yi bayani bai sani ba to in ka ce kuma su ne malaman to shi kenan ka shiga uku sai ka bi inda ya bi don daga kai yake ya yi zato tunda bai san hukuncin ba shi ma to yaushe zai karantar da kai na hakika kar ka zama malamin kanka kar kuma kai kar ka zama almajirin malamin bid'a kar kuma ka zama malamin almajirin jahili ah na'am awil min al-kutubi ko kuma kace a ah, kai littafi kawai zaka siyo kace hmm. a ah, kai buhari da muslim da turmuzi da wai duk ina da su har ibnu maja abu dawud ma ina da shi eh kai wannan littafin tun yaushe ai na yi shekara goma da mallakar shi eh wai kai budewa zaka yi a daki kawai kai nazari kai nazari ka fito hmm. kai wa'azi baka yi karatu ba baka je malamai sun maka bayani ba zai yiwu ka bude littafi kawai ka yi karatu kai kadai min al-kutubi bal ya al-ilma an ahlihi ka yi kokari ka karbi ilimi wajen masu ilimin li'anna hadha al-ilma domin wannan ilimi da kuke ji yutalaqqa anil ulama ana karbarsa ne wajen malamai ba wai haka kawai mutum zai koya wa kansa ba ba kuma haka kawai zai bude littafi yayi ta karatu ba ba kuma zai zo wajen abokinsa wanda bai sani ba su yi ta dakirawa ba wajen masu ilimin ake zuwa in ake ilimi fa shine sanin kitabu wa sunna ilimin a ƙa'idar tauhidi ƙa'ida ta sunnar manzon Allah don shine ilimin da annabi ya gadar an gane ko ba wai ka san sun wa fanni kaza fanni kaza ka san safa ka san eh, mandi ka san waye duka irin wayannan surutai duka ka iya su kaza kaza ka iya larabci ai akwai wayanda sun iya wannan idan yazo yana faffashe maka larabci wane mutum to amma bai da aqida bai da aqida kaga ilimin ya zama na banza ka nemi ilimin aqida mai kyau ka tsaya a kitabu sunna fal ilmu bitalaqi ilimi ana yin sa ne daga harfa na karbi ilimi daga wani shi kuma wani daga wani shi kuma wani daga wani laysa bil aqdi min al kutubi ba wai haka kawai ka bude littafi ba al kutubu inna ma hiya adawatun faqat su littattafai abokan kayan aiki ne kawai kayan aiki ne amma ba wai shine aikin ba eh lilbahasi don a yi bincike ya sharahu hal ulama'u amma masu fayyace su su fassara su su ne malamai malamai su ne masu fassara su su an riga an aje ilimin ne gashi zunzurutu a aje to wa zai fassara maka shi ya fito maka shi a fili ka gane eh ashe haka ne malamai yanzu kana iya daukan shafi guda a wannan littafin ka karanta ka karanta a gida sai ka je kai wannan dun na gane amma idan da za ka je gaban wani malami in ya zo ya karanta sai ka ce tab ashe da ban gane ba don zai maka bayanin da zai fito da abun fili ka gane inda abun ya dosa sai kaga ashe da ni ba ma nan na zaci abun ba an gane ko to don haka ilimi shine ke fassara littafi wa wusulu ila alhaqi fa hadha haka ne kuwa fa hadha yuqadu an ahli ilmi ta yanda zaka yi har ka iso inda gaskiya take wannan a wajen masu ilimin hakika ka same shi ilimin kitabu was sunna shine ilimin da zai iso da kai akan abin da ake ce masa gaskiya gaskiya kuma daga qur'ani da hadisi ne an gane ko a wayarwa anhum khalafan an salafi domin su akan ruwaito ilimi daga na yanzu zuwa da waɗanda suka gabata na yanzu zai samu iliminsa gun waɗanda suka gabace shi shi ma wance ya samu gun wanda suka gabace shi shi ma ya samu gun wanda suka gabace shi har a iso sahabbai har a iso manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ilimi ya iso Allah kenan an gane ko al ilmu Allah kenan qauluhu wa tabatatil hujja hujja ta riga ta gama bayyana wan qada al uzuri uzuri ya yanke mali alin uzurun yanzu ba wanda yake da sauran uzuri fa hadha dinu wannan addini na kullahu Allah ya riga ya tsare shi mina tahrifi daga karkatawa ba wanda ya sai karkata mana addinin mu sai dai ya karkace ya karkatar da wanda ya karkatar amma addini yana nan tunda qur'ani yana nan bai lalace ba hadisai suna nan ba a canja su ba ba a ɗauke su ba ba wanda ya sai canja addini sai dai ya canja wa kansa ya canja wa waɗanda suka bi shi wasara alhaq wadihan don haka gaskiya ta zama a fili la lubsa fihi ba wani mayafi da yake kanta bi khilafi al'umam as-sabiqa sabanin abinda wayancan al'ummun da suka wuce ba su samu ba su sai aka samu miyagu suka gurɓata musu littafi suka canja ayoyi suka gurɓata su mu kuma Allah ya ce ya tsare mu inna nanu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizuna fa inna ha lamma bala alaihimul amadu su wa'ancan lokacin da zamani ya tsawaita harrafu kutubahum suka canja littattafansu suka karkata su wa ghayyaruha suka jirkita su wa baddaluha suka canja su faltabatal haqqu wa kafiya karshe sai gaskiyar aka lullube ta sai ta buya sai aka rike son zai son zuciya sai aka koma ana ta yahudanci nasaranci shikenan sai ya zama na ƙarya to amma mu ba haka bane in ka girkiro ƙaryar ka kai sai dai da kai da waɗanda suka bi ka amma gaskiya tana nan tana dare da masu binta har duniya ta tashi kuma ba za ta rasa masu riko da ita ba an gane ko duk yanda duniya ta yi zafi gaskiyar tana nan masu ita kuma suna rike da ita Allah ka sa mu cikinsu, Allah ka tsare mu ka kare mu, Allah ka tabbatar da mu akan daidai, sai a yi gashi gabar tana da zurfi mun ja lokaci, Allah ce mu ce mu sai a yi haƙuri ko da yake mutumin da duk ya zo neman alkhairi bai isuwa da alheri don alheri bai isa ɗan adam shi ya sa muke daurewa a kullum muna nan dai muna tabi kuma dai yanzu yau darasin yau ya ƙara fito mana da abun sarari sai da dauriya ka tsaya ka yi ta bincike kafin ka gane yadda gaskiya take kafin nan ka tabbata mutumin da yake kan gaskiya wallahi in ba muna karance-karancen nan ba muna bin hadisai muna bin littattafan magabata ba wallahi wa'yansu ne yanzu sai su ɓadda mu su raba mu da littafin Allah su raba mu da sunnar manzon Allah su raba mu da addinin Allah na asali su ɗora mu akan addinin wa'yansu sai a zo a ce maka ka zo a musuluntar da kai yanzu wai haka suke yi kai ka karbi addini ce ban karba ba to kai kokari ka karba tun baka mutu ba wai kai kokari ka karbi addini tun baka mutu ba to da me nake so babban ba sani ba su suka suna ganin baka addini in dai baka karbi wannan nasu ba wallahi suna ga kawai ka halaka ka je ka tsuguna a baka a kafa maka dokoki bayan faga na Allah ya baka wai in baka karbi nasu ba fa baka da addini Allah ya sauke abun ma a fili yake ya kamata mutane su gane amma sai a rinka juya musu shi kawai ba za a fito fili a gaya musu yadda abun yake ba Allah ya sauke don haka za mu dakatar insha Allah sai kuma Allah ya kai rai sai mu dora daga inda muka tsaya daidai Allah ya ba mu lada kuskure Allah ya gafarta mana tunatarwa dai game da muhadarar mu ta gobe laraba kamar yanda wayanda suka gayyata din suka ce do Allah jama'a a bada haɗin kai kada mu yi irin yanda muke yi idan muna wa'azi a garin mu sai mu je mu zauna mu ki fitowa da wuri yana da kyau kafin wanda zai gabatar da muhabara ya je ya tar da fili cike kamar yanda muka taba yi a tsangaya ta yamma abun akwai gwanin ban daɗi ga mutumin da duk ya zo zai yi wa'azin ma sai ji shukuri kafin a ce ka zo ka tar da mutane suna jiran abun ba wai su ne za ka je ka jira su ba don Allah mu ba da haɗin kai kuma yana da kyau mutanen cikin garin nan da mutanen ƙauyuka duka mu tattara mu zo don Allah goron sallah ne wannan wa'azi ne na godiyar Allah Allah ya sa mun ga bayan Ramadana lafiya ka aje girman ka kai ma ka zo a yi murnar goron sallah da kai ka aje matsayinka ka aje kuɗinka ka aje tsufanka ka aje ainihin sarautarka ka aje samartakarka ka aje amarya ka aje uwar gida ka aje gajiyar gona ka aje ta shago ka aje ta ofis mu tattara daidai daidai ba zai hana mu komi ba don Allah mu ce eh daga addinin Allah ne goyon bayan littafin Allah ne don taken abun al'itisabu bil kitabi was sunna al'itisamu bil kitabi was sunna riko da littafin Allah riko da sunnar manzon Allah ya kamata mu yi kokari don Allah eh, kar mu ainihin kunyata kanmu a game da abin da ya shafi kitabu wa sunna muna riya mu yan kitabu wa sunna ne kuma an ce za a yi kira akan kitabu wa sunna mu tsaya mu noke Allah taimake mu Allah shine mai saka mana sahabbai aikin da suka yi ta yi kenan idan aka yi kira to za ka ga sun yi ca ba sa a sassautawa an dawo daga yaƙi ko bandejin ba a ɓare ba sai aka ce maza a tafi banu ƙuraiza kar a yi la'asar sai a banu ƙuraiza manzon Allah ya shiga zai yi wanka fa Jibril ya ce ah, ka aje da mara ne to ai mu mala'iku ba mu aje ba maza banu ƙuraiza haka aka ba zama aka tafi mukami dai ba a fi manzon Allah ba ya dawo gidan iyalinsa fa yana so yanzu kan zai huta an gaji an huto yaƙi sai aka ce wa ya kake kokari wanka ai maganar wanka bata tazo ba sauran ƙura tukunna sai an je banu ƙuraiza mai da damara sai mai da ɗamara ya huto ya to jama'a kar wanda ya salla sallar sai a Banu ƙuraiza sallah sai a Banu ƙuraiza haka kuma sahabbai suka dunguma suka tafi mu abun namu ma mai sauki ne yanzu zuwa za ka yi a baka wurin zama a shimfiɗa ma tabarma a baka kujera ka zauna har ma kai ta gengedi ba wanda ya damu eh wai mu namu hakan ma wai wuya gare shi wai ba za mu je ba mu mun girma wannan ya ga shi ai dottijo ne bai kamata ya je ba wannan kuma ya ce a ni na riga ina da matsayi bai kamata in je ba wannan kuma ya ce haba wuni na noma ba kamata in je ba wannan kuma ya ce wallahi hmm. daga aiki nake a yola nake aiki a volontobal nake karantarwa a sabon gari a na je gona da kyar na dawo irin su alhaji gaji kenan <laughs> su ba su sani ba irin su kallon su ake yi in wane bai zo ba to ah, wane ma bai zo ba fa ni ma ya ce ba zai je ba to in ba za ka je ba ka daina faɗa wa mutane zai ka hana wani ce kai ya tunda wani ma ce ba zai je ba ni ma ba zan je ba ni shi ko eh <laughs> mu yi wa annabi salati sallu ala nabi karim اللهم صل على محمد وعلى ال محمد وعلى محمد وعلى ال محمد وبارك على محمد وعلى ال محمد كما صليت ورحمت وباركت على ابراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر الكفار والملحدين وانصر عبادك الموحدين برحمتك يا أرحم الراحمين يا عزيز يا غفار يا رب العالمين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين